الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى لسكي رمى لكم كلم عليه ولا اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ɗaya ga watan zulfada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da 22 ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila fa'ifatul tijaniya na babban malami ta dinin hilali Allah ya ji Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da saba'in da bakwai a cikin wannan littafi na alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya a asasin da ya gabata ko a darasin da ya gabata malam yana gaba ta biyu cikin wato matsala ta goma sha almas'alatu as-salisata ashara matsala ta biyu da malam ya kawo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini ko manzon Allah ya isar da addini isarwa wanda yake mabayyani babu wani abu da ya zaman to koyayye ko wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai isarwa da al'ummar shi ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga annabi وقاله لغيره رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه kuma annabi ya faɗi wannan ga wannan sama wanda yake mabiyinsa ne cikin zancensa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu Yusuf cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikina wanda suke biye da mu sun san cewa mun yi da irabun wannan ayar ma daga farkonta har ƙarshenta. ta shine malam ya ce wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi khutbatihi fi hajjatil wada'i annabi ya faɗa a hajjatul wada'i a khutbarsa hajjin bankwana idan yi magana sai ce li balligi ash-shahidul ghaiba ash wanda kenan ya isar da sako ga wanda baya nan wannan hadisi rawahu al-muslim ko rawahu bukhari da alimamu muslim a bukari shine hadisi na 60 da bakwai muslim 400 da 46 da 1354 to shi ya sa muke cewa kamar yadda ake cewa a shahidu yara ma la yara ga'ibu wanda kenan aka yi abu yana iya ba da labarin da wanda bai nan bai san me ya fara ba yanzu wanda nake karatun mai yanzu yana biye da ni yana kallo na yanzu shi ne yara yana ganin maya layar alga'ibu abinda wanda shi kan da muka karatun nan zai nan idan yanzu na gama karatu ana so a ji me ya faru kaga wanda su nake karatun suke kallo na ne karatun kai tsaye su ya kamata su ba da labari domin su ne ashahidu wanda bai nan aka karatun to bai san me ya faru ba to duk abin da ya shafi addinin musulunci za mu ga sanda annabi ya karantar da shi su sahabbai su ne ashahidu da ni da kai da duk wanda ka sani har kiyama ta tsaya ya zama to alƙa'i sanda suka isar annabi yake isar da sakon Allah ba na nan ba ka ruwa. shi kullum muke cewa dole ya zama an yi takdimi gabatar da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan takuwa wajen fahimtar addini wa qad fa'alu ma umiru bihi kuma sahabbai sun aikata abin da annabi ya musu umarni da shi falam tabqa hajatun ila amrin jadid laka babu wata bukata da ta bukatun zuwa ga wani al'amari sabo da annahu yakunu min tahsil al-hasib wa huwa muhalin domin li'annahu ya kura domin zai kasance ne min tahsil al abin da yake tabbatacce ko ka ƙara tabbatar da shi wa huwa muhalin ana cewa muhalin da ainihin wato banna sannan ana cewa muhalin da ma'anar abin da ainihin wato ba zai yiwu ba ana faɗar haka da haka wannan shi ne shi yasa za ku ga cewa muna faɗa musu muna cewa hatta alfazabi abin da ya faɗa ke dan lokacin da ya ce bana kubbatul islami ta zaharu khamsuha وعشرة بدل الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسها أطاءت خجن الأرض طوءا وإنسها وفضل بالسلف الطريق المبدأ وانتن جماعا لسك فاليا الديني سياك في في تاسو أكم قوة سيكي أولي البر ما أبو تاتا أغا الله والتقوى غا الله وأهل الفضائل ga su ma'abuta falala isabatu ishfaqin jama'a ne ma'abuta tausayi wa ne ga su da alheri wa na'il ga kuma kyauta sai ce kamar ta ɗaukaka bi da haƙƙi da karɓan gaskiya min khairi qa'ilin daga fiyayyen wanda ya faɗa gaskiya shine annabi Muhammad kaga yanzu kai da ka karɓi gaskiya wajen malaminka ni ma haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka karɓa daga bakin annabi kaga shi ne samar sun ɗaukaka bi kabulul haƙƙi da karɓan gaskiya min sai da sa'il daga yin wanda ya faɗi yasa din wanda suka yi magana sai mu tambaye mutum mu ce waye magabacin ka wannan almuhalifin ana faɗarsa da ma'anan alkaidu sannan ana faɗarsa almihadu da kasra sannan ana cewa alƙuwa sannan ana cewa al'ika. shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa huwa shadidul mihal Allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin wato tsananin ƙarfi sannan ana faɗa ana cewa muhalu ma la yumkinu wujuduhu mustahil da ba zai yi sannan ana cewa muhalu jam'ul mutalasibain fi shay'in ma fi zamanin wahid ka tara abubuwan da suke kishiya ne ɗaya na warware ɗaya a lokaci ɗaya ana ce masa muhalin sannan muhalin batsudin ma ana faɗan haka abin da yake karkatacce ma ana ce masa muhal sannan muhalin min karami ma gana bihi an wajihi duk maganar da ta sauka daga tsarin da ake yin ta ana ce masa ainihin wato muhalin ana faɗar haka amma kalma ce da take ɗaukar ma'ana da yawa idan aka ce mihal da kisra kamar yadda muka faɗa shi mai hallake sara ana ce masa kai ana ce masa nihal makarun wa khida'u ana ce masa nihal jidali ana ce masa nihal iqabu uquba kisasun ana ce masa nihal azabun shiddatu wa quwwatu halakun musiba duk ana ce masa nihal sannan tadbirun duk da al'amara adawatu kiyayya talabun shi'i bilhiyar neman abu ta hanyar dabara ana ce masa mihal Bilkasara, to shi ne wannan al'amru salisu al'amari na uku in ji malam kaifa yi tasawwaru ta yaya za a suranta cewa an yi amuran nabiyu annabi ya umarci musulman wani musulmi sadikan mai gaskiya fi islamihi a cikin son gaskiyarsa muhibban da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai san annabi mu'azziman Lahubi amri mai girmama annabi akan wani al'amari fa yaqulu lahu ana la af'alu hadha al illa bi shar ni zan aikata abin nan ba sai da sharadi kana alura sai wani ce to ai da matsalan Ali bin Abi da aka zo wajen rubutu annabi yace ka goge yace ba zan goge ba kaga shi bai sa ba ya rasulullahi ba zan goge ba sai da shi don ce kawai da zai kuma saboda girman manzan Allah lokacin da annabi a rafe karshen sa yake ce ku kawo takarda da biro rubuta muku abin da za ku kace ba kun ga da Umar yake hasbuna kitabullahi ba za a kawo ba ko ba a kawo ba bai sa sharadi ba amma shi anan nan wajen shi da annabi ya ce masa